Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalau da niyya murya arewa ko VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye da kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumail muka sake shigowa da shirinmu na hantsi. Bayan labaran duniya Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin a dawo lafiya. Shirin da ke tada tsimin jama'a kan harkokin sufuri. amma kafin nan za ku ji abin da ya tsone hukumomi ido kan batun amfani da hanyoyin sadarwa ta zamani a jamhuriyar Nijar da kuma Najeriya. Kamar yadda muka saba kowace ranar Talata za ku ji muhimman rahotanni da suka ɗauke hankalin jaridun jamhuriyar Nijar a wannan mako. Sai kuma mu ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Bakin haure kimanin 64 ne ake kyautar zaton sun rasa rayukansu lokacin da masu aikin ceto suka gano wani jirgin da aka shaƙe da mutane da ya nutse a gabar tekun Libya a cewar jami'ai jiya Litinin. Dogarawan teku sun ceto mutane 86 a cikin kusan mutane 150 da ke cikin jirgin a tekun Mediterania ranar Asabar. An gano garowaki takwas dukkaninsu mata ya zuwa yanzu. Ƙungiyar kula da bakin haure ta duniya ta kira tekun Mediterania a matsayin waje mafi hatsari a duniya, bayan da bakin haure 2,832 suka halaka a shekarar 2017. Haka kuma a shekarar 2016 bakin haure 4,581 da ke ƙoƙarin zuwa Italiya daga arewacin Afirka suka rasa rayukansu. A jiya Litinin wasu manyan jami'an gwamnatin Amurka suka sanar da cewa gwamnati za ta soke wani shirin kariyar take bai wa wasu 'yan kasar el salvador har 262,500 waɗanda ke zaune kusan shekaru 20 a nan amurka wannan shirin ba da kariyar na wucin gari da ke kare dubban 'yan kasar da ke a tsakiyar nahiyar amurka daga mayar da su kasarsu bayan da suka samu kariya tun faruwar mummunar girgizar kasar da ta gargaza kasarsa a shekarar 2001 zai kare ne ranar 9 ga watan satumba shekara ta 2019 A ranar ne duk 'yan ƙasar El Salvador da ke zaune suna aiki a Amurka tun kusan shekaru ashirin da suka gabata za su koma ƙarƙashin tsohon tsarin farko da aka ɗora su a kai, muddin har yanzu suna ƙarƙashin tsarin. Haka kuma suna da zaɓin neman wasu takardun izinin zaman ƙasa a bisa hujjar aiki ko kuma alaƙar iyali. wannan hukunci da aka yanke ba shakka zai jefa wasu 'yan kasar el salvador da ba su da takardun zama ƙasa fuskantar mayar da su ƙasarsu ba tare da ɓata lokaci ba shugaban amurka donald trump ya bayyana tattaunawar ba sabon ba da za a yi yau talata tsakanin koriya ta kudu da ta arewa a matsayin babban yunkuri yana fatan tattaunawar za ta zarce batun maganar shigar da koriya ta arewa wasannin olympics na wata mai zuwa ta kai ga taɓa sauran muhimman batutuwa A yau talata ne wakilai da kasashen biyu waɗanda a hukumance har yanzu suna cikin halin yaƙi da juna za su gana a ƙauyen Pamunjab wanda ake kira ƙauyen zaman lafiya da ke kan iyakar ƙasashen biyu kuma inda aka rattaba hannu a yarjejeniyar sulhu ta shekarar uku wadda ta kawo ƙarshen faɗa tsakanin ƙasashen biyu. A jawabinsa na sabuwar shekara, shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya ce zai aika da 'yan wasan ƙasarsa zuwa gasar wasannin olympic zuwa koriya ta kudu jim kaɗan bayan da ya barazana cewa yana da madannin makamin nukiliya a kan teburin ofishinsa da zai iya harbawa zuwa amurka shugaban ƙasar koriya ta kudu moon in wanda ke neman sasantawa da koriya ta arewa ya mayar da martani ta hanyar mika goron gayyatar tattaunawa ga gwamnatin kim tattaunawa da za a yi yau talata ana kyautar tsammanin za ta mayar da hankali ne akan gasar olympics da kuma ko 'yan wasan koriyoyin biyu za su yi tattaki tare da juna a lokacin shagulgulan buɗe gasar za kuma iya shigar da wasu batutuwa ciki kamar dawo da shirin haɗa iyalan ƙasashen biyu da kuma yadda za a inganta dangantakar ƙasashen babu hannun amurka a cikin tattaunawar da za a yi a yau talata labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mataimakin shugaban amurka mike pence zai ziyarci kasashen jordan da masar da kuma isra'ila a madadin shugaban ƙasa donald trump a ƙarshen watan nan a cewar wata sanarwa daga ofishin shi pence ɗin jiya litinin a sanarwar da sakatare hulɗa da 'yan jaridu ta ofishin mataimakin shugaban ƙasa alisa fara ta fitar ta ce mataimakin shugaban ƙasa zai je yankin gabas ta tsakiya domin tabbatar da sadaukarwar amurka na yin aiki da ƙawayenta a yankin don yaƙar ta'addanci da ke barazana ga makomar duniya ziyarar da yanzu haka aka shirya fence zai yi ta daga ranar goma sha tara zuwa ashirin da uku ga watan janairu an jinkirta ta ne saboda tashin hankalin da aka fuskanta a yankin biyo bayan shawarar trump na mayar da ofishin jakadancin amurka na isra'ila daga birnin tel aviv zuwa birnin kudus kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya yi watsi da yunkurin amurka na ɗaukan birnin kudus a matsayin babban birnin isra'ila haka kuma shugabannin ƙasashen duniya duk sun soki lamarin daga ƙarshe hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar jordan ta daƙile wani shirin ƙungiyar isis na kai wasu hare-hare a ƙasar a cewa kafan labaran gwamnatin ƙasar jiya litinin kafan labaran petra ta ce gwamnati ta kama wasu mutane goma sha bakwai ta kuma kama wasu makamai daga wani mutum da ya yi shirin kai hare-haren kan wasu shugabannin addini masu saucin ra'ayi da ma'aikatan tsaro a watan Nuwamba shekarar ta gabata. Ƙungiyar ta yi niyyar yi wa bankuna fashi ta kuma saci motoci domin samar da kuɗaɗen da take buƙata wajen kai hare-haren. Ta kuma haɗa wasu ababen fashewa haɗin gida daga wasu sinadarai da aka sayo daga kasuwa. kasar jordan ta jima tana zaman muhimmiyar kawa a haɗin gwiwar ƙasashen da ke yakar ƙungiyar isis a ƙarƙashin jagorancin amurka labaran duniya kenan kuka saurara To Madalla, bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jamhuriyar Nijar inda gwamnati ta fara bincike don gano masu ɓatanci ta hanyar shafukan sada zumunta biyo bayan gasar kokowa da ya janyo zazzafan muhawara ta kafar sadarwa. wakilin musulmin muni barma ya zanta da kakakin gwamnati asmana malam isa dangane da lamarin wannan kukuwar ta bana da aka yi ta da magaran eh, karo na karshe tsakanin tasi'u da yahaya kawo gardama saboda alkali ya, ba da sakamako kuma mutane aka samu waɗanda ba su jitu ba da wannan sakamakon muka ga shi yahaya kakan da kanshi ya yarda da wannan kayan yayi gwamnati ta ce ta yaba wannan mataki da ya ɗauka kuma wannan halin da ya nuna ta yaba shi kuma tana yi mai godiya amma sai muka ga akwai mutane da dama da sun kai amfani da wannan damar suna watsa magunguna masu muni waɗanda ba za su kawo kwanciyar hankalin da ake ne ba gwamnati ta ce ba za ta yarda da wannan ba mun ɗau mataki ana ana bincike duk waɗanda suka yi waɗannan kalmomin insha Allahu za a gano su kuma za a hukumta su kamar yadda muke nan aka hukumta mutane a kwanakin baya ta wannan hanya ba za mu yarda ba cikin wannan halin da Nijar take tabbastaka ta kasance mai hada damkun zumunci tsakanin mu dan uwanci ya zama tabbat cikin Nijar ga ya kasance auraraki sun hada kanuwan mu ba za mu yarda ba ta irin wannan hanyar abi a raba kanuwan jihohi wai ba tsakanin wanda da wanda har ya kasance tsakanin jihohi na ake zage-zage wannan gwamnati ba za ta yarda da shi ba kuma za mu yi bincike insha Allah duk waɗanda sun ka taka wannan dokar za mu hukunta su ga yarda Allah kuna zargin kamar akwai siyasa a cikin wannan al'amari ne ga wannan halin da muke ciki dole ne a ce siyasa ta shigo ta wannan waje ba kuma amma cikin ma jam'iyyoyin siyasa ai kun ji babututuka da suke fitowa kenan dole na in ana wannan nazarin ba za a huda siyasa ciki ba mun san da deja akwai waɗanda ba abin da suke jira kamar irin waɗannan abubuwan su in da shi su raba kawunan mutane dan ana son a kwatanta cewa da gwamnati baya aiki ko gwamnati shine ke kaza shine wannan mun san da siyasa ce kuma ko gobe ko jibi za mu ga shi siyasa ce kuma ba za mu yarda ba a yi amfani da irin wannan hanyar a bata mu na zamantakewa a cikin kasar mu ta Nijar ya yanzu kenan ana iya cewa lalle an kaddamar da bincike domin tantance zahirin waɗanda suka kirkiro wannan abu an so ma binciken insha Allah kuma da sakamakon ya zo in ta kai a gaya ma jama'a za a fito a gaya ma jama'a kuma muna fatan Allah ya ba sa'ar waɗannan mutane a san su dan abin in ya fara aka kyale shi za a yaɗo halai kai inda za ya kai ga kowa a cikin kasa ba mun yarda da wannan ba insha Allah mun yi kira ga al'umma kala su yarda ya kasance wannan facebook ko whatsapp ko twitter ya kasance abubuwa ne waɗanda za su amfani da su dan su cuta ma ƙasa ko su cuta ma kansu waɗannan da annasara ya kirkiro su abubuwa ne waɗanda ya kamata a yi amfani da su a yi cinikayya a yi bunƙasa arziki a yi zamantakewa ta kwarai mu mun san amfanin su halin da ake ciki kuma gwamnan jihar Katsina Alhaji Aminu Bello Masa Tsari ya bayyana damuwa dangane da yadda ake amfani da hanyoyin sadarwa na zamani da ya ce idan ba a ɗauki mataki ba zai iya kawo koma baya a yunkurin bunƙasa ƙasa. Gwamnan Musari ya bayyana haka ne a hirarsu da abokin aikin mu Habo Imam Aliyu. Gaskiya muna da babban matsala da social media saboda 'yan wayoyin nan na dubu uku dubu biyu za ka iya amfani da su saboda haka kuma mutane da yawa ba su san illa wannan abu ba. majalisar tarayya ta yi kokarin a kafa doka wadda ba ta nasara ba amma yanzu kuma tana genin ground saboda irin yadda mutane suke cin zarafi na ƙarya ga mutane amma tana da kyau a yi suka misali ne da mafi yawan abubuwan da na sani daga wasu applications da za su dauko makarantu asibitoci gidaje wani abu da ake yi su aiko mani to amma sai suka zama sun fara zama kaɗan masu shigo da lalata sun yawa to dole na daina amfani da shi ina har yanzu ina facebook wanda ya aiko min wani abu muhimmi a facebook zan gani amma dai gaskiya yadda ake amfani ya kamata ni kullum aka yi taro nukan jawo hankalin malaman addini da sarakuna da iyaye wannan matsala fa ta wannan social media ya kamata malaman addini su san mata sarakuna su san mata iyaye su san ma iyaye su san abin da 'ya'yansu suke yi da wannan amma ba shi yiwuwa in dai ba ka san a zagi mahaifiyanka ko a zagi mahaifiyarka to kai maka ka zagi na wani akwai bukatar tsawatawa da duk waɗanda suke damar tsawatawa cewa a yi amfani da abin yadda zai zama abin alheri ga jama'a ta yaya za a bambance kafa dokoki don hana mutane amfani da social media wajen yin barna da kuma gwamnati take amfani don hana masu sukar lamirin hukuma yin magana shi yasa ce maka abin sai an kawo hikima Ah, kuma ina ganin doka ita kanta ba ta ita kadai za ta iya saboda muna dokokin da yake in mutum ya ci mutuncinka za ka kai kare shi ya kasafi ka gane ko ya maka kasafi ba ma sai an yi amma ita hukuma ta hanyar da take tafiyar da hanyoyin sadawa a ƙasa to in akwai gyaran da za ta ya kamata duba ta san irin gyare-gyaren zai kasashe da yawa sun yi ba wai an ce an yi doka an kace kaza a maka kaza ne a su can inda suke ta gudanar da abin za su gudanar da shi amma kar a yi shi kuma ta hanyar da za a hana samun information din da ya kamata a samu domin gaskiya ana samun information mai kyau to amma yan banna sai suka shiga suka lalata al'amarin abinda ba a yi ba a ce an yi. de tous les pays, dirigeant de toutes les nations. empereur de toutes les cités. Libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse, libérez, libérez la presse. Laissez les journalistes tranquilles, laissez-les faire leur travail. Laissez les journalistes... Lafiya uban girma kai nake wa Lafiya uban girma kai nake wa bege. Ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko. Kake biyan bukatu yin har na zo da koko. Ya rabbi kara kara man gan i'i da sako. bibiya wa mai nisa har ta riski bako umai na so a wakar nan ce wafa da dauko umai na sarrafa Allah ce da ni in biko batin yabon ma'aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roƙo na ziljala da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da sirbi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma dudada wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a kwashe shi ya sauka rayayye duniya a fushi banguri in tsara bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin batattu ka taho da mai kuya bayyanar fitattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai daidai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi da mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki Su cikin halittu kawuwa ya aiki jaki, bakan gidansa daukai ne bai gamo da tsaki. Yanzu kuma ga baba Yakubu makeri da shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na adawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. nake sallama da ku a daidai wannan lokaci. A yau za mu ci gaba da hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da Alhaji Sani Sambo Dan Fulani, shugaban kungiyar masu manyan motocin dakon kaya ta ƙasar rashin jihar Kano ta NATO. A wannan mako, Mahmud Kwari ya fara masa tambaya ne kamar haka. to amma duk da haka kuma gashi duk da kuna sana da cewa lalura din ne amma kuma kuna barin ma'aikatan kuna shigo da motocin kuma a hakan su haifar da cunkoso kaga zirga-zirga ma kuma ta zo ta zama jidali ko kaga an zo an jera su a gefen titi a cikin gari wani lokacin ma dauke da dakon mai da sauransu yi to ai ba dakon mai kawai ba akwai dakon siminti da dakon buhuna wanda ah, mun dauki misali za ka ga cewa motoci suna da lokacin da ya kamata su shiga cikin gari musamman ah, manya-manyan nan a ba su lokacin su shiga ba su da dama in suka shiga lokacin su ba su da dama in sun zo ba lokacin su bane dole su nemi wajen da za su tsaya amma in babu wajen da za su tsaya sai dai su nemi yadda za su makale so nan da kake magana a kansu duk inda suke dan makala ne saboda babu wajen da aka ce ga inda za ku yi amma inda gwamnati ta haɗa kai da masu sa hannun jari sai su yi wajen da za a tsaya a rika biya kuma ba wanda zai ki haka tunda ba wanda zai so ya saba doka saboda in ya san in abu ya faru ba kan direban zai tsaya ba har kan mai motar to yanzu tun ku shugabanni ne kuma kamar yadda ka faɗa kuna ba da horon nan ga ma'aikatan ku akai akai sannan kuna da masaniya akan ka'idojin nan mm. me yasa sai kun jira misali gwamnati ta ta ce kar a abu kaza sannan ku hana jami'an ku me yasa ba za ku hana su ɗin ba kasi din misali tun da kun san illa muka mu ne masu yi kafin ma gwamnati ta yi saboda mu a yanzu mun dakatar da tafiyar dare saboda eh, tafiyar dare ba ta da amfani ko na minti daya a yanzu rashin daɗinsa ya fi daɗin yawa in ba larurar gaske ba ka karasa garin da za ka kwana ita ce larura ah, ka gyara ya iske ka akan hanya baka karaso gari ba ita ce larura ah, ko kuma ah, wanda, wanda suka ɗauko kayan da ba a tsayawa misali wanda suke ɗauko da abubuwa masu rai wanda in ya kamar dabbobi eh kamar misali dabbobi Ah, ko su kaji a kananan kananan da abubuwa masu rai da ake ɗaukowa so su wayannan suna da abstention amma su ma ba dalili ba ne tunda titin nan babu shi mai kyau duk abinda da za ka gani ah, da rana da wahala ka gan shi da daddare abinda fitilar ka tuna ma ita za ka gani saboda haka yawan hatsari ya fi yawa da daddare shi yasa man haƙura in karfe shida ta yi kar ka motsa kawai ka tsaya kuma mafi yawancin motoci yanzu ah, an kai ga ana sa musu na'urar takaita gudu kuma a hakan kuma ana sa musu na'urar gani saboda manyan kamfanonuwa yanzu kowa yana duba motarsa ina take musamman takwas takwas na dare ya yi mafi yawancin kamfani za su duba su ga motocin ina suke waye yake tafiya me dalili wanda yake tafiya za a buga masa waya a lokacin me yasa kake tafiya za ka ba da dalilinka in bai gamsar ba za a baka oda a lokacin kuma zai shiga rekod ɗinka na direba ga tarin matsaloli da muka ambata da kalubale da ake fuskanta to amma galibin su kana alakanta su da rashin katabus daga bangaren gwamnati ta yi wani yunkuri mm. ko taho a taho ko dan a warware ku shugabanni ne a wannan harka me yasa ba za ku tinkari gwamnati ba ya kamata a yi kaza ah, wannan a an karar da gwamnati shine aka samu wajajen da aka keɓe za a yi shine wanda na fara irga ma yanzu akwai shi a wannan mararabar jos da tafa inda tafa tafa an fara gyara yadda za a mori wajen ah, akwai shi a okigwe akwai a ogere akwai su sun kai wajen guda sha biyu wanda duk mun tura a shugabancin mu na ƙasa duk an tura wannan wa gwamnati kuma ta yarda da wayannan wajajen amma yadda za a aikatar ne ba a samu matsaya ba sai dai kawai ta yi abin da za ta iya a lokacin da za ta iya. wannan ne kuma muka datsa aya a hirar wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari da shugaban kungiyar masu manyan motocin dakon kaya ta ƙasa reshen jihar Kano Alhaji Sani Sambo dan Fulani. Za mu kawo muku ci gaban hirar a sabon mako. Yanzu a madadin su da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Baba ya kuma makeri ne daga Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. To Malam Sule dai bai nisa ba gashi nan da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar L'Eclosion wacce ta rawaito cewa filin jirgin saman Jori Hamani na Yamai ya samu lambar yabo daga hukumar sararin samaniya ta duniya. bayan da wani bincike ya gano cewa hukumomin wannan filin jirgi sun tanadi kashi 87 daga cikin 100 na ka'idodin aikin filin jirgin sama abin da ke nufin an mutunta ka'idodin da majalisar ɗinkin duniya ta yi umarni a kai saɓanin wasu ƙasashen afirka waɗanda da cat suka kai kashi 65 daga cikin 100 in ji jaridar lanketer ta bayyana cewa babban daraktan kamfanin kaima mallakar gwamnatin niger da ke sayar da takin zamani da kayan aikin gona ya faɗa hannun mahukunta saboda zarginsa da karkata akalar wasu dubban miliyoyin sefa biyo bayan wata odar takin zamani da ake ganin ya yi ta ne taɓa rauniyar hanya da haɗin kan wasu abokan hulɗarsa na ƙasar Maroc. Kafin kammala bincike, darakta mai zama gaya zai ci gaba da zama a gidan yarin sayi in ji jaridar. Yayin da Lebanon ta ce wasu 'yan bindiga sun sace akwatin kuɗi a wata ma'aikatar gwamnati da ke garin Dirku ta gundumar Bilma da ke a tazar kilomita 700 a arewa maso gabacin Agades. Jaridar ta ce ana cikin shagalin shiga sabuwar shekara ne wasu barayi suka yi awon gaba da wannan akwati mai miliyan biyar na sefa a cikinsa a cewar jaridar a watan nuwamban da ya gabata ma wasu barayi sun yi awon gaba da miliyan guda na sefa a kamfanin wutar lantarki na dirku kuma zancen nan da ake waɗannan kuɗaɗe sun ɓata ɓat jaridar la republican na cewa gasar kokowar cin takobi ta ƙasa da aka kammala a makon jiya a zandar ta bar baya da kura saboda yadda aka yi watsewar baran-baran tsakanin tawagogi da dama waɗanda suka sha ƙorafi a kan hukuncin kayan da ya hau kan 'yan kokowarsu bisa zargin alƙalan wasa da wasu shika-shikan gasar da rashin nuna adalci tsakanin 'yan wasa saboda haka jaridar ta ce kiran babban taro domin kakkaɓe ƙurar da ke tattare da ƙa'idodin kokowar gargajiya a niger ya zama wajibi muddin ana son ci gaba da haɗa kan 'yan ƙasa ta hanyar wannan haɗuwa ta sada zumunta tsakanin jihohin niger in ji jaridar. Sule Mummuni Barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. har yanzu kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho Assalamu alaikum BOA Hausa mai magana Ahmadu Abacha Macina daga jihar Yobe. ina so in miƙa kokenmu na al'umman karamar hukumar macina ga shugabannin hukumar samar da aikin ɗan ƙasa da ke jihar yobe saboda ma'aikatan da aka turo su yi aikin ba da katin ɗan ƙasa zuwa karamar hukumar mu ta macina wallahi suna amsan cin hanci naira ɗari biyar biyar a wajen jama'a idan mutum bai ba su cin hanci naira ɗari biyar ɗin ba sai sun wulaƙanta shi kuma sun ɓata masa lokaci sun masu yawo da hankali kafin su yi masa ko ba sa ma yi masa saboda haka muke kira ga hukumar ba da katin ɗan ƙasa ta jihar yobe da ta ɗauki mataki akan ma'aikatan da ma'aikatan tibir da ta turo domin su yi aikin ba ta kafin na ƙasa karamar hukumar macina domin suna karɓan cin hanci na ɗari biyar biyar a wajen al'umman karamar hukumar macina baki ɗaya wannan lamari ya fara su mutane ga bango saboda haka ya kamata su ta ɗaukar mataki na hukunta waɗannan jami'ai nasu guda biyu waɗanda suke karɓan cin hancin ɗari biyar kafin su yi wa jama'ar mutanen macina katin dan ƙasa da fatan shugabannin hukumar ba da ɗan ƙasa da ke jihar yobe sun ji wannan koke namu ni ne mai magana amadu abacha macina daga jihar yobe a nigeria. assalamu alaikum mai magana abubakar kawu girgir daga nan jihar yobe tarayyar najeriya muryar amurka yau ne ra'ayina dangane da nasarori da hukumar ndlea da fatauci da miyagun kwayoyi a najeriya ta yi a shekarar da ta gabata ta 2017 hakika wannan hukuma ta cancanci yabo don haka ina kira ga gwamnatin shugaba muhammadu buhari da ta yi duk mai yiwuwa da kuma ƙoƙarin ƙara musu kayan aiki gami da biyan su albashi a kan lokaci da ba su alawus alawus nasu domin karfafa musu gura wajen ci gaba da yakar wannan abubuwa ina fatan wannan sako na zai je ga kunnen shugaba muhammadu buhari kafin mu karkare ga takaitattun labarai bakin haure kimanin 64 ne ake kyautar zaton sun rasa rayukansu lokacin da masu aikin ceto suka gano wani jirgin da aka shaƙe da mutane da ya nutse a gabar tekun libya a cewar jami'ai jiya litinin dogarawan teku sun ceto mutane 86 a cikin kusan mutane 150 da ke cikin jirgin a tekun mediterania ranar asabar an gano waki takwas dukkaninsu mata ya zuwa yanzu a jiya litinin wasu manyan jami'an gwamnatin amurka suka sanar da cewa gwamnati za ta soke wani shirin kariyar da take baiwa wasu 'yan kasar el salvador har 262,500 waɗanda ke zaune kusan shekaru ashirin a nan amurka shugaban amurka donald trump ya bayyana tattaunawar ba sabon ba da za a yi yau talata tsakanin koriya ta kudu da ta arewa a matsayin babban yunkuri yana fatan tattaunawar za ta zarce batun maganar shigar da koriya ta arewa wasannin olympics na wata mai zuwa ta kai ga taɓa sauran muhimman batutuwa a yau talata ne wakilai da ƙasashen biyu waɗanda a hukumance har yanzu suna cikin halin yaƙi da juna za su gana a ƙauyen pamunjab wanda ake kira ƙauyen zaman lafiya da ke kan iyakar ƙasashen biyu. Mataimakin shugaban Amurka Mike Pence zai ziyarci ƙasashen Jordan da Masar da kuma Isra'ila a madadin shugaban ƙasa Donald Trump a ƙarshen watan nan, a cewar wata sanarwa daga ofishin shi Pence ɗin jiya Litinin. a sanarwar da sakatare hulɗa da 'yan jaridu ta ofishin mataimakin shugaban ƙasa alisa fara ta fitar ta ce mataimakin shugaban ƙasa zai je yankin gabas ta tsakiya domin tabbatar da sadaukarwar amurka na yin aiki da ƙawayenta a yankin don yaƙar ta'addanci da ke barazana ga makomar duniya daga ƙarshe hukumar leƙen asirin tsaron ƙasar jordan ta daƙile wani shirin ƙungiyar isis na kai wasu hare-hare a ƙasar a cewa kafan labaran gwamnatin ƙasar jiya litinin Kafan labaran petra ta ce gwamnati ta kama wasu mutane goma sha bakwai ta kuma kama wasu makamai daga wani mutum da ya yi shirin kai hare-haren kan wasu shugabannin addini masu saucin ra'ayi da ma'aikatan tsaro a watan Nuwamban shekarar da ta gabata. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin, kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotannin da muka gabatar muku hamma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com. Kuna kuma iya sauraron shiri na musamman a wayoyinku na salula a dandalin VOA. ko kuma muhawara a shafinanmu na sada zumunta facebook da kuma twitter yanzu a madadin sarfilo hashin gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma solomon abo da ya haɗa shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri.